kafin dai wannan bikin bada sannan girma sai da ko wasu suka kai hari a fada sarkin kwaji da ke garin fufule domin nuna adawarsu da na da sabon sarkin da aka yi alhaji umaru buban yala wanda ya gaji sarauta daga mahaifinsa da ya rasu a kwanaki da yake jawabi ga sarakunan yayin bada sannan girman gwamnan jihar taraba a kitar dare disan isiyako ya ce gwamnatinsa za ta koci gaba da mara sarakunan gargajiya domin kulla take biyan kudin sabulu ta fuskacin wanzar da zaman lafiya a jihar da ke faman farfadowa daga tashe-tashen hankula daga nan kuma sai gwamnan ya mika sannan girman ga sabon sarkin kwaje umaru buba yala da aka daga darajar masarautar daga daraja ta uku zuwa ta biyu da kuma wasu daga ta takwas da suka koma darajar hakimai masu daraja ta uku sababbin sarakuna nan da muka nada yau muna so su koma gida su lura da mutanen su su zama uba a gare kowanne ko har da ma baki a nasu chief din su zama uba gare su su yi gaskiya su ji tsoron Allah a duk aikinsu da za su yi mu kuma a gwamnati muna bukace su su zama su ne number one na masu lura da security in sun ji wani damuwa su gaya mana sai mu dauki matakai mu sayar da wani damuwa a cikin wannan domin nasu roko na shine ku zauna tsaye ku zauna da tsoro, kuma duba ku tabbatar mutanenmu suna zaman lafiya wanda kuma ba su samu sarata wannan karon ba sai su yi hakuri haka waɗansu ma sun yi hakuri yau kuma ya zama ranansu kuma ku yi hakuri in zuwa gaba da yake jawabi a madadin sarakunan da aka daga darajar sarkin jihar ismaila gwaro ya kusa balayar cewa za su ci gaba da bada tasu gudumawa wajen ci gaban jihar your excellency i assure you that i shall abide by the content of this of office wannan ranar farin ciki ne a gare mu kuma za mu ba da namu gudumawa a matsayin sarakuna iyayen ƙasa domin samun zaman lafiya za mu yi aiki tukuru ba tare da nuna son kai ga wani ko wasu ba domin a samu ci gaba a masarautunmu da jihar Taraba da ma ƙasa baki daya. Uh, wannan ne dai karo na biyu da gwamnan jihar Taraban ke daga daraja wasu masarautu a jihar. Sarakunan da aka daga daraja tasu a wannan biki sun ko hada da nakojin Umaru Bubayala da Mr. Enoch Tanko Babena Sarkin Dola, kana kuma da nagarin Tugun Ibrahim Esu da kuma Sarkin Icen Kurmi Isma'il Mai Wuya da kuma wasu ƙananan sarakuna a jihar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.